Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalar da kuma niyya. Za ku kuma iya kama mu a VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu da Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC da ma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Litinin 28 ga watan Agusta kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Mutanen da ke zaune a birnin Houston na jihar Texas suna ci gaba da kasancewa cikin mawuyacin hali sanadiyar ambaliyar ruwan sama da ta zagaye yankin. sai kuma india da china sun cima daidaito wajen kawo ƙarshen daɗaɗɗen tashin hankali tsakanin ƙasashen biyu sa'annan gwadayen nan kaya na dakarun sojan ruwan amurka sun tsamo gawarwaki guda goma da suka rage a cikin jirgin ruwan ƙasar da ya karo da na 'yan kasuwa to kanin labaran kenan bayan labaran duniya kuma za mu nufi jamhuriyar niger inda ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar mutuwar mutane 44 ta kuma jefa ɗaruruwa cikin halin ni yaso. da Allah da annaba in ma babu mai ya kamata a taimaka da gaugawa a yi a taimaki karciyar ganin soni sisu. Mu da yake muna cikin wahala bar mu taba ganin wahala irin ta da muna taba ba. Sai kuma hira da muka yi da Dr. Rebecca Dali wata da ta sami lambar yabo ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Yusuf Farande zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda a yau masani farfesa Shehu Abdullahi Maji zai ba da shawarwari ga matasa domin ci gaban kasa sai kuma kaɗan daga cikin ɗanbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. mutane da ke zaune birnin houston na wato jihar texas a amurka wato jiha mafi girma na hudu kenan ana amurka suna ci gaba da kasancewa cikin mawuyacin hali a sanadin ambaliyar ruwa da ta zagaye ciki da wajen birnin yanzu haka akwai unguwanni da dama a garin har yanzu ba sami wani tallafi ba ya zuwa yau litani biyu bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya wadda ba a taba ganin irinsa ba a tarihin yankin da ya sauka ruwan da kuma ake sa ran zai ci gaba har wasu 'yan kwanaki masu zuwa wanda ma'aikatan ceto suke ci gaba da kokarin ceto waɗanda suka makale cikin tsananin ambaliyar ruwan hasashen masana na yanayi ya nuna cewa ruwan saman na tafe a nan houston a sanadin mahaukaciyar guguwar da ake kira hurricane harvey da ta ratsa yankin daren juma'a da ya mamaye zuwa yanzu an ce yawan ruwan sama wadda ya jira a kan wannan yanki na houston ya kai santimita 60 kuma ana fargaban cewa nan da juma'a mai zuwa yawan ruwan da zai sauka watakila zai ribanya sau biyu ana nan ana ci gaba da amfani da hanyoyi da dama wajen ceto mutane da suke cikin gidajensu kamar amfani da jiragen kwale-kwale da na sama kamar 22 mutane da dama suke aiki tare da sojojin sama da suka kai dubu uku da ke cikin aikin india da china sun cimma daidaito wurin kawo ƙarshen daɗaɗɗen tashin hankali mai tsanani akan iyakar ƙasashen yankin asiya da ke gabashin himalayas a wani takaitaccen jawabi a yau litinin ministan harkokin wajen india ya faɗi cewa an cimma wannan daidaito ne biyu bayan tattaunawar diplomasiya ya ce bisa ga wannan fahimta an kawo ƙarshen kace na ce tsakanin jami'an tsaron iyaka na ƙasashen biyu a doklam inda suke taron huska da huska da juna a nasa ɓangaren ministan harkokin wajen china ya ce sojojin china za su ci gaba da sintiri a wurin a cewar kakakin ma'aikata harkokin wajen china hu chunying china za ta ci gaba da mallaka da kuma kare wurin bisa dokokin da ke tattare da wannan iyaka mai tarihi sanarwar ta zo kwanaki ne kafin firayim ministan india narendra modi ya halarci taron kolin kasashen brazil rasha india china da afirka ta kudu da za a yi a mako mai zuwa bangarorin biyu suna cikin matukar damuwa wurin ganin sun sasanta wannan takaddama kafin ziyarar shugaban na india waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gwanayen ninkaya na dakarun sojan ruwan amurka sun tsamo gawar gawarwakin ragowar sojojin ruwa guda goma da ke cikin jirgin ruwan sojin ƙasar na uss john s mckin da ya ci karo da wani jirgin 'yan kasuwa a makon da ya gabata a ranar litinin makon jiya ne jirgin ruwan na uss mccain ya zama eh, jirgin ruwan yakin amurka na biyu da ya karo da jirgin ruwa na 'yan kasuwa tsakanin watanni masu yawa masu bincike na amurka suna ci gaba da kokarin gano sanadin karin jirgin na sojan ruwan da kuma kasar na kasar liberia mai dakon mai a kan ruwan da ake kira strait of malaka hotuna daga dakarun sojan ruwan amurkan sun nuna wani rami a ɓangaren hagun jirgin na amurka kana ɓangarorin bacci da na ma'aikatar kenan da kuma ɓangaren sadarwa sun lalace a matakin da aka ɗauka bayan haɗarin rundunar ruwan sojan amurka ta ba da umarnin gaggawa na dakatar da aiki ga duk jiragen ruwan amurka kuma ta sallami kwamandan da ke kula da rukunin jiragen ruwa na bakwai da ake kira vice admiral joseph aukin an fara zargin hukumomin ƙasar italiya da cewa suna biyan ƙungiyoyin dillancin 'yan gudun hijira na ƙasar libya don su daina kawo ɗimbin 'yan gudun hijira zuwa ƙasar ta italiya abin da ya sa aka ga raguwar kashi 86 cikin 100 na yawan 'yan gudun hijira da suka tsallako zuwa cikin italiya a wannan watan na agusta idan aka kwatanta da yawan su da aka gani a daidai wannan lokaci a shekarar da ta gabata Wannan zargin ana yin sa ne a daidai lokacin da shugabannin kasashen Afirka da na Turai ke samo wato ke soma wani babban taro a Paris a kan hanyoyin da za a shawo kan yawan kwarara idan waɗannan 'yan gudun hijiran masu ƙoƙarin zuwa nahiyar Turai. Wata kafar labaran duniyar gizo da ake kira Middle Eye wato Middle East Eye da mazauninta ke London ita ke zargin cewa Italiya tana biyan dillalan kwasar 'yan gudun hijira da ke garin Sabratha mai tazarar kilomita 80 yamma da birnin tripolin libya don a dakile yawan kawo 'yan gudun hijiran cibiyar ta ce ana biyan 'yan gudun wato 'yan banga ta hanyar daban-daban da suka hada da tsabar kuɗi ko kuma kayan aiki ko ma na tallafi ko a farkon wannan shekarar hukumar ba da agajin ƙasa da ƙasa ta italiya ta ba da sanarwar cewa ta aika da ton goma sha ɗaya na kayan agaji zuwa asibitin sabrata amma hukumomin italiya ɗin suka ƙi fayyace ko wannan shine irin abin da suke bayarwa ga dillalan sarrafa 'yan gudun hijiran. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar hotonnin namu a jamhuriyar Nijar inda hukumar agajin gaggawa ta shirya wani taron ƙarawa juna sani biyo bayan ambaliyar ruwa da aka fuskanta da ya sanadiyar rasa rayukan mutane da kuma kaddarori wakilin musulmin muni barma na da ci gaban rahoton har zuwa ranar 24 ga watan agustan da muke ciki mutane 66,177 ne suka rasa mahallinsu a nan nijar a sakamakon ambaliyar ruwan da ta biyo bayan saukar ruwan sama kamar da bakin kwarya matsalar da ta janyo mutuwar mutane kimanin 41 in ji daraktan ma'aikatar agajin gaugawa kanal bako bubakar wanne ya ci gaba da cewa je commence par la région de maradi et malheureusement on a dénombré sept pertes en vies humaines. a jihar maradi mutane 22,988 ne wannan al'amari ya shafa yayin da mutane bakwai suka rasu sai jihar agadez inda abin yake da dan sauki mutane 593 lamarin ya shafa a nan mutum guda ya hallaka sai yankin difa inda mutane 131 ambaliya ta afkawa nan ma mutum ɗaya ya rasu a jihar doso mutum biyu suka hallaka sannan an kiyasta mutane 20,364 da suka rasa su yayin da a jihar dawa aka gano mutane uku da suka mutu mutane 1,508 suka yi asarar gidajensu a jihar talabiri bayanai na cewa mutane uku ne suka kwanta dama yayin da mutane dubu tara da ɗari biyar da ɗaya suka yi asarar mahalli sai jihar zandar inda ruwan saman ya kashe mutane takwas mutane dubu uku da ɗari tara da talatin da hudu abin ya ritsa da su sai ya mai yankin da nan ne abin ya fi kamari inda mutane goma sha shida suka kwanta dama yayin da aka gano mutane 8,222 da suka rasa gidajensu bisa la'akari da yadda abin ke kara ta'azzara ya sa hukumomi ƙara ɗaukar matakai misalin yadda rundunar sojan sama ta bayar da gudunmuwar jirginta domin tantance zahirin halin da birnin na yamai ke ciki. Dieu merci, on a mis disposition un avion de l'armée de l'air qui présente vraiment la situation eh, de l'habitat. Wani sabon al'amari shine ruwan saman da aka tafka da sanyin safiyar Asabar ya ruguza ɗimbin gidaje a wasu unguwannin yamai lamarin da ya tilasta wa waɗanda abin ya shafa ficewa daga gidajensu domin neman mafaka a makarantun boko kuma a cewar su rashin mutunta tsarin gine-gine ne ya kai su ga wannan tashin hankali. Kana gani ba a bar ma ruwa fasa cikin shi. Mu yanzu nan sonisi ba mu isa ce mata uku. Da Allah da annaba in ma babu mayar ya kamata a taimaka da gaugawa a taimaki karcen ganin sonisi. Mu dai kai muna cikin wahala bar mu taba ganin wahala irin ta damuna ta ba. Bare da aka yi lalle kun ga ramin wance ne. cika shi muke yana lalacewa yanzu da kun biyo kun ga yadda ruwan na yayi duka dakuna sun cika da ruwa kaya sun tai ruwa ya tai da kaya ba mu samu dai farti iman ba alhamdulillah muna son a taimaka mu raman ga ko gada mu ƙetara mu komo muna bara nan ma akwai al'umma ruwan jiya wallahi cikin su ne muka kwana tunda tun da jijibi da na tashi tsaye muke duk matallinmu suna can kasa ga abincin mu duka sarai yana cikin ruwa ma gwamnan yamai ya ziyarci wuraren da aka waye garin asabar cikin matsalar ambaliya saboda haka ya ce zai yi bitar barnar da matsalar ta haifar a yammacin yau litinin wannan al'amari na kwaruwa ne a wani lokacin da gwamnatin kasar niger ta naɗa wasu jami'ai domin su maye gurbin magadan garin yamai da aka kora saboda zarginsu da sakaci a kan aiki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger ya ubangiji sarkin baiwa Ya yake, kotun tarayya da ke birnin Iko ta sake mallaka wa gwamnatin tarayyar Najeriya waɗansu maƙudan kuɗaɗe fiye da naira miliyan dubu bakwai da rabi da aka gano aka kuma rasa wanda ya mallake su. Wakilinmu gida Jibrin na ɗauke da ƙarin rahoto. a ranar tara ga watan agustan nan ne dai wani alkalin kotun na tarayya justice tuka obiozo ya zartar da hukunci na wucin gadi da ke mallakawa gwamnatin tarayya wa'annan makudan kudade wanda yake aje a ɗaya daga cikin manyan bankunan najeriya da ake kira stalin bank hukuncin da alkalin ya zartar da ya biyo karar da hukumar efcc da ke yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma zagon ƙasa ga tattalin arzikin najeriya ne ta shigar a gaban kotun a hukuncin farko da alkalin ya zartar da ya umarci umarci bankin ko kuma ita kanta tsohon ministan ko kuma wani wanda ya san cewa waɗannan kudade mallakansa ne ya gurfana a gaban kotun tare da shaidu da zai tabbatar da cewa kudaden nasa ne to sai dai kuma bayan zartar da wannan hukunci fiye da makonni biyu har yanzu babu wanda ya je kotu domin tabbatar da mallakar waɗannan kudade hukumar ta efcc dai ta shaidawa alkalin cewa wayannan kudade da hukumar ta tabbatar cewa mallakar tsohon minista Alisson maduke ne ana zargin an kwawure su ne a hukumar matatan man fetur ta ƙasa wato nnpc a shekara ta da goma sha hudu hukumar ta efcc ta yi bayanin cewa tana zargin tsohon ministan da aje wa'annan kudade ne a bankuna guda uku na ƙasar sai dai kuma tun a watan fabrairun shekarar da ta gabata ne dai alkali musliu hassan na kotun tarayya ya amince da karbe sauran kudaden da ke sauran bankunan guda guda biyu kudaden da kotun ta mallakawa gwamnatin tarayya dai sun hada da naira biliyan ashirin da da kuma wasu naira biliyan tara to koya 'yan najeriya suka ji da wannan hukunci da kotunan ke zartarwa na karbe wayannan kudade na tsohon ministan man fetur ta najeriya karkashin tsohon gwamnatin goodluck ebele jonathan ga dai abinda wasu su ke cewa a yau a kasar nan masu mulki sun zama gafiya. To za ku ji abin da waɗansu ke cewa dangane da wannan abin ma da za mu so batun da muke so mu ji ra'ayoyinku kenan a kai da kuma wani ƙarin bayani kamar yadda muke bayyanawa za ku iya samun ƙarin bayani a shafinmu na a intanet da kuma facebook akan daidai wannan batu da muke so mu ji ra'ayoyinku. To bari mu rufe taskar hotonnin namu da hirar da na yi da Dr. Rebecca Samuel Dali wadda ta kasance mutum ɗaya tilo da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba lambar yabo da ta shafi ayyukan jin kai. A cikin hiranmu da ita Dr. Dali ta bayyana mamakin ganin ma yadda wannan aiki nata ya samu wato ya yi tasiri. Ni kai ne ma na samu namban yabo din bana ni ma ya bani mamaki amma babban abin da suka bani namban yabo nan saboda shi domin akwai mata da yara da kuma mutane wanda suna fito a hannun boko haram waɗansu sojoji yana kwanto su waɗansu kuma su da kansu suna neman hanya su fito su yi ta tafiya kwana da kwanaki su yi ta fama so iri waɗannan mutane idan mun ji labari suna nan suna cikin mawuyancin lokaci waɗansu suna fita abin kyama ba riga sa'annan sai ana gudunsu. su har ma akwai waɗansu wanda mazajensu ma su ci su sun ce mu yaushe za mu kara aura wanda ta zona kuma a hannun boko haram waɗansu iyaye ma suna kin yara suna tsoro to iri waɗannan mutane ne domin kin sani an karfafa matan chibok 'yan matan chibok ɗari biyu da saba'in da wani abu amma a cikin list namu waɗanda suna nan a tsare eh, abinan wanda dai sun shiga hannu a cikin ya fi dubu uku so waɗannan waɗanda sun fito ba matan yan matan boko eh, Chibos Girls ba ne wanda suka fito daga hannun boko haram mu sai eh, mu zo mu ɗauke su suna da ciki daga wurin boko haram mu ba za mu ki ba sai mu ɗauke ta mu ɗauke su mu bi mu kai su asibiti mu ba da kaya wani in ba mu da kaya za mu yi roko wajen waɗansu sai su ba mu sa'anan kuma zama a cikin yanayi akwai wahala sai mu yi musu trauma healing za mu koya musu da yadda su yi hankuri da abin da ya faru su yafe ba zama kawai wanda na yanzu da sun samu halin su a ciki ba zai ci gaba ba tunda sun fita da rai da lafiya Allah zai biya taimake su idan mun lallabe su haka sai mu bi mu ba in haihuwa ne mu jira tukuna su haihu idan sun haiku sai mu yi jego sai mu kai su makaranta makarantar koyarwa Dr. Rebecca Daly za ku ji cikakkar hirar nan da kuma wasu ƙarin bayanai a hirarmu da muka yi da ita a shirinmu na domin iyali da za mu fara gabatarwa wannan mako. To kada a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe 11 da minti 16 na asuba ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shi ke morewa ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin Assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya tare da kwance hankali. Allah ya tabbatar da haka, Allahumma amin. Shirin namu na wannan makon yana tattare ne da wasu shawarwari daga bakin masani Farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji na Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke garin Mina a jihar Niger domin inganta halin rayuwa ga matasa kai har ma da ci gaban tattalin arzikin ƙasa. Wanda za a iya samu daga ire-iren baiwa da Allah ya yi a kan matasa masu hazaƙa da Allah ya albarkaci ƙasar Najeriya da su. Farfesa ya ci gaba da bayanai kamar haka. rashin sani ya zarci faɗowa a wane duhun dare gunsu su fantawa. Mafi adam batu mutanenmu da suke tukwanen karfe da eh, dalma shine injin block wanda yake na alminan ba suka gani za a yi maka fatan za a zuba maka shi za a fitar maka ka dora daga nan duk kowane fata kake so haka za a yi maka shi za ka haɗa babur ɗin saboda haka ka ga kere-keren da mutanenmu marasa zuwa makarantar ma suke za ka yi mamaki dole sai gwamnati ta fito da wata manufa akan wannan sannan za a sake ci gaba bangare na biyu kenan sannan na uku dole ne fa a kau da kai a samu kuɗi a ajiye don bincike abin da ake kira research and development e bincike kan hanyar fasaha da ƙere-ƙeren nan a goya mata ba to ana yin wannan to insha Allah ta'ala an samu mafita an samu wurin bullewa saboda haka in ka ba da shekaru kaɗan abin da ake kira uh, rolling development plan ehe na ci gaba ka sa shekara biyar nan gaba ka ce to a fito da abin da muka cimma nasara a wannan shekara biyar za ka yi mamaki to a ƙarshe wani kira za ka yi ga matasa kuma iyaye shine yara su je jami'a maimakon kwalejin kimiyya ko kuma college of education domin koyon sana'o'in hannu lallai ai su ma yanzu sun ga babu sarki sai Allah yaro zai tashi makaranta ya gama jami'a ya je bautan ƙasa ya dawo shekaransa uku hudu bai samu abin yi ba kar ka yi mamaki yanzu nuna maka yara wadda muka yayi kaman guda talatin da biyar wanda sun shiga aikin sana'o'in hannu irin su ɗinki na tela irin su welding ni akwai yaron da bayan ya gama digiri akwai program da muke yi na welda wadda muke training yara wadda take da certificate wadda ake recognizing certificate din duniya dan ana ganin kamar welders din mu ba professional welders bane saboda ba su da wannan certificate to in muka yi training ka akan abin da ka iya mukan baka wannan certificate din duk inda ka je ana recognizing wannan certificate ya fito ne daga IIW International Institute of Welding to saboda haka yanzu yaran su kansu sun dawo sun gane a ah, dan me zan je in bata shekara na hudu biyar ina digiri sannan na gama digirin kuma yanzu ina neman sana'a shekara biyu uku to su kansu yanzu kansu ya fara wayewa sun fara neman ah, karatun sana'a shi yasa yanzu in ka duba ka ɗauki alƙalama a polytechnics ɗinmu shekaru goma da suka wuce baya nawa suke ɗiban ɗalibai a wannan kuma shekarun ɗalibai nawa suke samu za ka ga sun ninka to wannan saboda fahimta ne da iyaye da ɗalibai ka kashe kuɗinka ka yi tirenin yaro ya dawo ya zauna maka a gida ba aiki kai kanka za ka ci a to kanin zafa ba zai koma wannan hanyar ba saboda haka shi ya je nemi ilimin sana'a wanda zai zo ya taimaka ma kansa ya taimaka ma shauran kannansa da suke biyowa baya to yanzu matasa gaskiya su ma sun fara shi yasa na baka misalin wancan akwai pa na gwamna na niger da aka koya masa wannan interlock sai ya je ya mika takardar PE ita ya gode wannan certificate din ta zama madadin wancan takardar PE shi kawai duk lokacin da akwai aiki in ana so a taimaka mishi a kira shi shi ma ya ɗibi nashi yaran a wannan aikin yana horar da su to kaga an samu mafita to saboda haka su kansu yaran sun fara ganiya sannan kuma akwai buƙatar lallai gwamnati ta ɗan sa hanyar fahimtar da iyaye da matasa cewa ba kawai ilimin jami'a ne kawai ilimin rayuwa ba a'a dukkan wayannan bangarori da sa wani abu kamar scholarship wanda motivating factor wanda idan yaro ya je polytechnic to kudin polytechnic na makaranta bai kai na university ba yawwa sannan kuma scholarship din polytechnic ya fi na university to wannan zai ƙara azamatar da yara dama marasa karfin ne suka fi yawa eh to masu karfin kaɗan da suke ganin za su jami'a su je gwamnati ita kuma ta tallafa ma marasa karfin a wannan to idan aka yi wannan zai karfafa ilimin sana'a sannan za mu samu mafita insha Allah. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna miƙa godiya ta musamman ga babban bakon namu Farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji na Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke garin Mina a jihar Niger. Sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don zan miƙewa To a gaida harande sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da kuma masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Ya ce sojojin ƙasar Najeriya da fatan za ku cika umarnin da jagoran ku ya baku na ku kamo ko ku kashe madugun 'yan Boko Haram wato Abubakar Shekau cikin kwanaki arba'in. Duba da wa'adin da aka baku na dab da cika. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce Assalamu alaikum murya Amurka. don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga masu rajin kafa jamhuriyar Biafra akan cewa su yi wa Allah su bari mu zauna lafiya a ƙasar nan. Shin idan suka duba halin da ƙasar Sudan ta kudu ta shiga sakamakon ɓallewa da ta yi da ƙasar Sudan ba abin wa'azi ba ne ba gare su? Ya kamata su yi wa kansu tawali'u su bari mu zauna lafiya. Najeriya ta ci gaba da zama uwa ɗaya uba ɗaya. sako daga activist Nura Sani Rijau da baban gida Yusuf na fada da Mansir Baba Wura na fada. Shi kuma Okasha Abdulsalam Koko jihar Kebbin Najeriya cewa yayi. Salam VOA Hausa, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Ku ba ni dama in jawo hankalin masu hannu da shuni da cewa su duba halin da marasa ƙarfi ke ciki domin su taimaka musu a daidai lokacin da sallah ke karatowa. Domin duk wanda ya taimaka wa wani to shi ma Allah zai taimake shi. Da fatan masu hannu da shuni za su yi wannan aikin mai ɗimbin lada. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Murtala Ibrahim zangon daura. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Al'ummar Najeriya mun yaba da yadda gwamnoni suka gudanar da taron murna da addu'o'i akan dawowar shugaba Buhari gida Najeriya. Sai dai ya kamata gwamnoni da sauran 'yan siyasa su sani cewar siyasar laɓewa a bayan Buhari ta wuce. kowane ɗan siyasa halinsa ne zai bi shi a ƙarshe ina addu'ar allah ya ƙara wa shugaba buhari lafiya Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi, Salam VOA Hausa, muna jajantawa al'ummar birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar bisa iftila'in ambaliyar ruwan da ta afka masu wacce ta janyo asarar rayuka da dukiya. Da fatan Allah ya kiyaye gaba amin. Saƙo daga Wakil Gambo ko Koko ɗalibi a kwalejin Gumel. Maryam Dauda da ra'ayoyin ko masu saurare kafin mu karkare ga baba ya kintsa da tisa muhimman kanin labarai. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce kalaman da shugaban amurka donald trump wanda ya sha fama da sukan lamiri a kan lafazin nasa a kan zanga-zangar 'yan rajin nuna bambancin launin fata wanda suka yi a jihar virginia ya nuna cewa wannan ra'ayin kansa ne ya badayar amma ba ra'ayin sauran amurkawa ba a lokacin da ake amsa tambayoyi akan tambaya da aka mishi a wata hira da tashar talabijin ta fox inda aka nemi ra'ayinsa akan caccakar da majalisar ɗinkin duniya ta yi wa donald trump akan wato kasawar shi na la'antar waɗanda suka suke ƙoƙarin nuna launin fata tilasin ya ce su a ma'aikatan wajen amurka suna ci gaba da yadda za a fahimci juna To a gaishe ka masu saurare nan kuma za mu dasa aya sai kuma can zuwa an jima mu sake shigowa da shirinmu na hatsi inda idan muka dawo za mu so mu ji ra'ayoyinku kan ko irin gangamin lumana da kungiyoyi suka shiga na iya sauya alƙiblar mulki da ma kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a Najeriya za ku iya samun ƙarin bayani kan wannan ra'ayi da muke so ku bayar a shafinmu na Facebook da kuma wato dandalinmu na intanet a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.